Masu sauraro masu kallon mu a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Barkan ku da jimirin kasancewa da wannan tasha ta Mikiya TV wanda take gudanar da shirye-shiryenta a tashar YouTube da kuma wato ainihin Facebook duka a Mikiya TV. A daidai wannan lokaci za mu kasance da ku ne ta cikin shirin na wato ainihin na kukan kurciya. Shirin da yake wato ainihin duba dangane da batutuwan da suka shafi talaka kai tsaye domin ganin an fito da inda matsalar take da kuma gano inda bakin zaren na matsalar yake. A wannan mako ma za mu kasance wato ainihin da Dr. Yahuza Ahmad Getso masani kuma wato ainihin mai fashin baki kan lamuran tsaro a Najeriya inda yake shugaban kamfanin Eagle Integrated Security and Logistics Company da ke babban birnin tarayya Abuja. Haka zalika kuma masani abin dogaro ga bayanan sirri kuma masani da ɗabi'u na wato ƙawance masu aikata laifuka da suke gudanar da ayyukansu a dazukan yammacin afirka da wato ainihin da wato ainihin ƙasashen asiya kenan wato dr yahuza ahmad getso wanda a daidai wannan lokaci muke tare da shi kai tsaye dakta barka da wannan lokaci assalamu alaikum warahmatullahi Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci. Ah, barkanmu da yammacin lahadi da muke sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri. To masauraro kuma fatan za a yi mana afuwa na wato ainihin tangardar na'ura da muka samu tun da fari wanda madadin mu soma shirin karfe tara sai muka soma shi kusan bayan ƙara minti goma fatan za a yi mana afuwa na wato ainihin wannan ɗan shiru da aka ji na wannan lokaci. To a wannan mako Eh, za mu duba dangane da batun da ya shafi dangantaka da bambance-bambance da ke tsakanin hukumomin tsaro a Najeriya. A wanda idan ba za iya tunawa a makonni biyu da suka gabata mun tattauna dangane da batun tushe da kuma ainihin tsatso na soma-somin matsalar tsaro a Najeriya. Inda dakta ya yi mana shimfiɗa tun daga abin da ya shafi menene ma inda matsalar ta tsaro ta samu har i kawo inda aka tike na inda matsala take da kuma maganin wannan matsala. To a yau za mu mai da hankali ne dangane da batun da ya shafi alaƙa da kuma bambance-bambance na ayyukan hukumomin tsaro a Najeriya. Ayyukan da suka haɗar da ayyukan 'yan sanda masu ba da kariya ga fararen hula wato civil defense, soji, 'yan banga da dukkanin wasu hukumomi da ƙungiyoyi na tsaro su ne abubuwan da za mu mai da hankali kuma yanzu haka kai tsaye zan mika mu da dakta Yahuza Gitso da gabatarwarsa ta gudana tun da farko domin jin da ina za mu somo. Dakta da me za mu soma dangane da batun da ya shafi alaƙa tsakanin waɗannan hukumomin tsaro ko kuma menene ma hukumomin tsaro gaba ɗaya ma a Najeriya? To, Uh, wato hukumomin tsaro a Najeriya sun kai kimanin ashirin 27. Uh, idan aka yi wata saba ta juyata, mu sake sakalo waɗansu a ƙarƙashinsu su ma haura hakan nan. No. To, amma wato a halin da muke ciki, uh, abin da za mu iya yi a wannan rana shine mm. za mu yi shimfiɗa game no. da su waɗannan hukumomi domin mutane su ji waɗanda hmm. Allah ya sa lokaci ya iya ba mu dama mu faɗe su mu faɗi lokacin da aka samar da su watakila mu ambata da kuma ayyana hmm. da fito da dalilan da suka sa aka kafa su wanda in Allah ya so za mu ɗauki kimanin sati goma sha ɗaya a jere hmm. Duk sati za mu ci gaba da bayani muna ɗorawa a inda muka tsaya. Idan Allah ya ba mu aran tsawaicin kwana da kuma wato fashi. Da farko idan muka ɗauki ta ɓangaren hukumar sojoji. Sojoji sun kasu kashi uku. Akwai sojan sama, akwai sojan ƙasa, akwai hmm. sojan ruwa uh, sannan kuma a ƙarƙashinsu akwai hmm. hukumomi waɗanda ake cewa wato uh, akwai defense intelligence agency waɗanda hukuma ce mai kula da al'amuran uh, da ya shafi wato uh, al'amuran sirri hmm. ta'ammali da bayanan sirri tattara bayanan sirri sirri ba da shawarwari na sirri bin diddigi da kadin al'amura na sirri no. wanda take ƙarƙashin kai tsaye gudanarwar wato a ofishin fada shugaban ƙasa da kuma shugaban hafsoshin sojojin ƙasa. Akwai Naval Intelligence Agency, ita ma hukuma ce banda su sojoji na ruwa suna da wata hukuma wacce take aikinta shine ta sanya ido akan yanda ake tattara bayanan sirri ta'amali da bayanan sirri gudanar da bayanan sirri ba da shawarwari ga gwamnatin tarayya ta bangaren abin da ya shafi a wato al'amura na ruwa da kuma al'amura na wato a fasakori da al'amuran tsaro da ya shafi harkar ruwa sannan akwai air force intelligence agency wanda su ma bangare ne na sojan sama wanda suke ba da wato aikin tattara bayanan sirri Mu'amala da bayanan sirri da abin da ya shafi sararin samaniya. Idan masu kallon mu da sauraron mu ba su manta ba, a kwanakin baya ƙasar Amerika ta fitar da wani bayani. Hmm. Ko ko ce wani dungu. Saboda akwai abubuwa wanda ya shafi a kasar Amerika din. Uh, saboda irin daraja da kimar da ƙasar da take da shi a gurina da amanar da ke tsakanina da ita ba zan hmm. tattauna wannan abun a cikin warwara ta kafar yada labarai ba amma uh, an jiwo cewar ta hango wani abu shekaru ɗari biyu da suka gabata da wani abu ya gita hmm. ta sararin samaniyarta kuma kwanan nan sai aka sake ganin ya sake gitawa don haka hmm. akwai wasu maganganu ga masu bin kafafen yada labarai na al'ada da kuma na zamani ba hmm. za su kasa ganin ire-iren waɗannan bayanai ɗin ba ba zan tattauna wannan maganar da tsawo ba saboda waɗancan dalilai da kuma waɗansu dalilai da su kansu jami'an tsaron Najeriya suke buƙatar wato gudunmuwa ta da tallafi na ta wannan fuskar. Na'am. To, A su sojan ƙasa dukkanin al'amuransu tun daga horonsu da sauransu da su da sojan sama da sojan ƙasa da sojan ruwa. Akwai yanayi, akwai waɗansu kwasa-kwasai da wata ƙwarewa da wata gogewa da suke kamanceceniya da cakuɗa da juna amma dai mai da hankali sojojin da ke ƙasa suna mai da hankali akan hanyoyi da dabaru da ta'ammali da mu'amala da makamai da hikimomi da wato ƙwarewa da gogewa mm. wacce ake amfani da ita ta kan doron ƙasa wanda ya shafi dutsuna ya shafi sahara ya shafi wato kwazazzabai ya shafi mugayen hanyoyi ya shafi guraren da ake iya samun macizai da namun daji ya shafi guraren da mafarauta masu haɗari suke kasancewa ya shafi sauran yaƙuka da 'yan ta'adda da kuma masu aikata laifuka suke yi ta ban ƙasa wanda ya shafi iyakokin ƙasar Najeriya wato abin da ake cewa uh, territorial integrity. No. sojan sama hmm. suna mai da hankali ne akan abin da ya shafi wato sararin samaniyar eh, ita ƙasar Najeriya yayin da suke sa ido akan hmm. me ke zuwa ya komo dangane da al'amuran yau da gobe wanda ya hmm. shafi wato gudanarwa ta al'amuran da suka shafi wato ah, na abin da ya shafi sararin samaniya. iskar da take kewayawa a jirage da suke motsi a wasu hmm. na'urori waɗanda suke na ƙasashen waje da kuma na cikin gida a jirage na gangan da kuma na mutum mutumi da hmm. kuma wato duk wani abu da ya shafi al'amura na tsaro da ya shafi sararin samaniya ita ita wato hukumar sojojin sama take mayar da hankali a kan shi sannan idan muka dawo hukumar sojojin ruwa da yake Najeriya tana da cikin ƙasashe waɗanda suke da makwabtaka da wato iyakoki na ruwa uh, eh, bangaren fasha da kuma wasu bangaren tafkin chadi wanda ake ce wato lake chad basin da sauran hmm. waɗansu gurare to wannan ya hmm. sanya Najeriya ita ma tana daga cikin ƙasashe waɗanda suke da ƙwarewa da jami'ai waɗanda suke gabatar da al'amuransu akan abin da ya shafi samar da tsaro ta fuskar ruwa Eh, hmm. ta yanayin duba da cewar an tabbatar da cewar duk jirgin da zai zo su waɗannan hmm. sojoji na ruwa su ne suke sanin daga ina yake me yake hmm. ɗauke da shi kuma inda wani abu zai kama na yaƙi su ne sojojin wanda in hari za a kawo ta ruwa su ne za su kullum suna atisaye ana samar da musu da horuka horo iri-iri na cikin gida horo iri-iri na abin da ya shafi yankunan damadamai da sauran eh, madatsun ruwa na duniya suna zuwa domin su koyi waɗansu irin ƙwarewa da gogewa da iyawa da ganewa da fahimta da, da, da, wato eh, koyon dabaru da hikimomi waɗanda ake amfani da su da kuma wato ta'ammali da waɗansu kayayyakin aiki waɗanda suka shafi wato waɗanda za mu ce kamar machineries waɗanda mm-hmm. wato uh, hukumomi sukan samar domin a amfani da wannan damar domin ayyana su akan tabbatar da cewar sun dace sun kware kuma da haka ake bin su ana yi musu ƙare-ƙaren girma tun daga mataki na farko wanda yake daidai da wato mukamin mataimakin lieutenant wanda ake cewa to saka lieutenant wanda suke gama karatu daga makarantar NDA wacce ake cewa Nigerian Defense Academy wacce take a hmm. garin Kaduna. To duba da wannan matsayin kamar digiri kenan a ragowar jami'o'i. Yawwa masu kamar daidai da digiri to amma kuma har da hmm. gogewa da kwarewa ta fuskar horo da ake samu. Kuma wajen hmm. wannan horo ana horar da sojan sama da sojan ƙasa da sojan ruwa a makaranta guda ɗaya a lokaci guda ɗaya da yin amfani da dabaru mabambanta da kuma cuɗeɗeniya abinda abinda ake cewa wato sinaji domin mm-hmm. ganin an ƙarfafa samar da cewar an samu dama ta fahimta da yi tare a tsakanin waɗannan hukumomin mm-hmm. saboda akwai lokacin da zai zama sai sojan sama sun ɗauki mm-hmm. sojojin ƙasa a cikin jirgin sama sun je wasu gurare dole ya zama sun koyi kwarewa da gogewa yadda za a iya mm. sauke su ta jiragen eh, masu saukar ungulu ko ta manyan mm. jirage na yaƙi ko kuma ta ƙananan jirage na yaƙi wanda daga sararin samaniya za a duro da sojan ƙasa ya yi amfani da ƙwarewar shi ta ƙasa akwai inda kuma mm. sojan sama za su yi amfani da dabaru irin nasu na ƙwarewa su sauke sojojin ruwa a cikin madatsun ruwa da iyakokin ruwa da tsibirai domin suma. su yi aiki da dabaru da za su iya shiga cikin ruwa <clears throat> su kuma yi koyi da waɗansu abubuwa su aiwatar da su domin tabbatar da cewar sun kare madatsun ruwan wato <clears throat> waɗanda suke kan iyakokin Najeriya ko wanda Najeriya take da ruwa da tsaki da su. Mm. To sannan idan muka duba bayan wannan wato za mu ga cewar akwai wato ɓangare na gaba wannan bangare na gaba shine bangaren da su ma kansu sojojin ƙasa ɗin suke cakuduwa sojojin ruwa suna cakuduwa da na ƙasa sojojin ƙasa suna cakuduwa da na sama sojojin sama suna cakuduwa da na ruwa ma'ana wato akwai eh, taimakekeniya a cikin mu'amalarsu da haka akwai horo iri-iri waɗanda dukkaninsu suke iya samun wato su shiga cikin wato koyon shi na mm. koma ta kan kwamfuta saboda ya fi mm. sauƙi saboda haka kuma da wannan za mu iya cewa wato na muna tare da kai Yau, duba da wannan za mu iya mm. cewa wato a ita wannan haɗaka da ake samu tsakanin ɓangaren abin da ya shafi wato sojoji na ƙasa da na ruwa da na sama dukkaninsu hmm. sun kasance suna da hanyoyi da dabaru na yin aiki tare da cakuduwa a matsayinsu na mai a matsayinsu na hmm. hukumomi waɗanda suke samar da al'amura wanda ya shafi harkar tsaro da gudanarwa tsaro da wato yin al'amura wanda suka shafi samarwa da ƙasa tsaro ta hmm. hanyar abin da ya shafi ɓangaren soja. Eh, ba zan tsawaita a wannan bangarori guda uku ba zan tafi wani bangare daban in mun lura a cikin waɗannan hukumomi da na faɗa guda uku sojan hmm. sama sojan ruwa sojan ƙasa na faɗi hmm. waɗansu hukumomi guda uku kuma da suke ƙarƙashin su na bari intelligence da army intelligence suna defense intelligence agency da kuma hmm. wato air force intelligence agency wanda bayan waɗannan har ila yau akwai wato a military intelligence agency da akwai waɗansu hukumomi waɗanda lokaci ba lalle ne zai iya ba mu damar mu yi warware su ba ganin cewar mun cinye lokaci amma kamar yadda muka yi alkawari waɗannan hukumomi guda ashirin da bakwai ko zuwa sama da haka in Allah ya hmm. yarda zan ɗauki tsawon sati tara zuwa goma sha ɗaya zan bi su daki daki daki da daki na hmm. hanyar warware yin abin da ake cewa wato tankaɗe da rairaya da yin abin da ake wato zare da abawa ta hanyar mm. da 'yan Najeriya ko kuma su kallon mu da sauraron mu a dukkanin faɗin duniya za su san mm. menene ake nufi kuma yaya tsarin gudanar da tsaro yake a ƙasar Najeriya. To wannan kenan. Idan muka dawo akwai ɓangaren abin da ya shafi jami'an 'yan sanda. Su jami'an 'yan sanda wata hukuma ce wacce ita ma aka kafa ta a wata shekara daga cikin shekaru waɗanda mm. idan mun zo ɗaukar hukumar 'yan sanda za mu yi sharhi akan tarihin ka ko kuma 'yan sanda bangarori mm. da ayyukan 'yan sanda ya shafa iyakoki da 'yan sanda suke aiki da kuma munasaba ma'ana wato mm. alaƙa ko kamanceceniya ko tarayya ko yi mm. iri ɗaya ko kusanci da yake tsakanin hukumar 'yan sanda da sauran hukumomi ita kanta a hukumar 'yan sandar akwai abubuwa da dama waɗanda za mu zo mu bi su mu yi sharhin su ɗaya bayan ɗaya misali wasu da yawa sun yi ana cewa hukumar sas Mm, wato hukumar ta farin kaya na hukumar sas ba sani san iyakoki da wato matakai da hukumar mm. sas take iya aiki ko kuma abin da in ta yi ya saba wa doka ko kuma iyakoki mm. waɗanda ɗan Najeriya yana da iko ya ga cewar hukumar sas ta shiga mai zarafi ta yin aikin da ba nata ba ko da kuwa aikin ya shafi 'yan sanda ma'ana wato a nan akwai ayyuka waɗanda suke sun shafi 'yan sanda amma kuma hmm. ba hukumar da ta kamata ta yi wannan aikin a cikin hukumar 'yan sanda ɗin ba ita ce in ta yi shi za a gane cewar wato an aiwatar da wannan aiki ba sannan kuma wato muka zo muka duba akwai hmm. abin da ake cewa wato a force investigation bureau wani bangare ne shi na hukumar 'yan sanda wanda yake hmm. aikin da hukumar sas take yi daban aikin da wannan bangaren shi ma yake yi daban akwai wato a bangare wanda ake cewa force cid wato central investigation department eh, su kuma su aikinsu daban akwai bangare wanda ya shafi harkar sadarwa wanda yake sadarwa na, na tattara bayanan sirri eh, rubuta bayanan sirri amali da bayanan sirri akwai wanda ake cewa IB akwai wanda ga sanan dai kashi da kashi mun zo mm. zazzaga da warwara da kuma ta da rairaya akan hukumar 'yan sanda ko ayyukan hukumomi sanda za mu duban su akwai kuma wato za mu ga cewar 'yan sanda suna sanye da kaya iri uku kamar hmm. yadda ake gani waɗanda aka fi sani akwai sun fi haka amma ukun nan su aka fi sani akwai waɗanda suke sa baƙar riga da baƙin wando iri ɗaya hmm. akwai kuma waɗanda suke sa wato wani wando daban riga daban ko hula daban tana iya hmm. yiwuwa akwai waɗanda suke sa ko wanne irin kaya amma suna sa farar hula. to su ma akwai kamar yadda a cikin soja akwai masu sa jehula su kuma waɗanda ake cewa to military police to su kuma akwai waɗanda ake cewa to provost da mobile police da kuma wato a normal police ma'ana wato 'yan sanda waɗanda aka saba gani aka sani 'yan sanda ga magani hmm. na'am na'am To eh, masu kallon mu a daidai wannan lokaci kada ku sha'afa muna tattaunawa ne da wato ainihin Dr. Yahuza Ahmad Getso shugaban kamfanin nan na wato ainihin Eagle Integrated Security and Logistics da ke babban birnin tarayya Abuja kuma masani mai fashin baki da sharhi kan lamarin tsaro kuma ƙwararre wajen ta'ammali da bayanan sirri da kuma sanin dabarun wato ainihin tattaunawa da wato ainihin masu ayyuka a dazukan da suke afirka da ma nahiyar asiya ta cikin shirin na wato ainihin na kukan kurciya wato shirin da yake duba batutuwa da suka shafi talaka kai tsaye domin ganin an fito da matsalar da ke damar damun talakan domin ganin an shawo bakin zaren wanda a daidai wannan lokaci kuma a yanzu haka muke wato ainihin duba wato alakar hukumomin tsaro a Najeriya wanda tuni dakta ya ɗauko bayani dangane da batun wato ainihin hukumar tsaro wato ta sojoji har ina aka kawo yanzu ga wato ainihin hukumar nan ta wato ainihin 'yan sanda wanda a daidai wannan lokaci yake bayani dangane da batun yanayin yanda ayyukan su yake da kamanceceniya su da yake da hukumomi kuma a daidai wannan lokaci dakta sai ka dora daga inda ka tsaya to saboda haka akan kuma yadda muke magana akan harkan da ya shafi wato 'yan sanda akwai eh, wato ana tsammanin cewar ita hukumar 'yan sanda tana da jami'ai masu yawa kuma waɗanda hmm. suke rababbu a dukkanin ƙananan hukumomin Najeriya wato 773 sannan kuma wato akwai ƙananan ofisoshi waɗanda ake ce wato outpost ma'ana wato ofisoshi na samar da kariya na musamman waɗanda suke ƙanana na ƙasa da wato jagoran 'yan sanda wanda yake zaune a ƙaramar hukuma. wanda ake cewa DPO Divisional Police Officer to sannan baya ga wannan hmm. wato ita wannan hukuma ta 'yan sanda tana da hmm. shiyoyi waɗanda ake cewa wato zonal offices bayan nan akwai wato misali in muka ɗauka akwai bauchi akwai hmm. kano akwai abuja da sauran makamantansu wanda in lokaci ya yi nan gaba mun zo magana akan satin da za mu magana akan 'yan sanda za mu yi da warwara za mu yi zare da warwara zare da abawa za mu yi da rairaya insha Allah mm. za mu fito da su a wato daki da daki to sannan ita wannan hukuma ta 'yan sanda wato mm. ana wato an samar da ita a shekara ta alif ɗari tara da da talatin wato 1930 kenan aka samar da hukumar 'yan sanda tun ana yin tsarin nan wanda ake cewa wato horo wanda ake yi da hukumar ɗan doka don in hmm. an ce ɗan sanda daban an canza shine wato can baya din ana cewa ɗan doka to shi wannan hmm. ɗan doka din, wato idan muka duba za mu ga cewar an yi musu wani horo wanda har yanzu muke maganan hmm. cewar ana iya samar da 'yan doka na musamman na cikin al'umma waɗanda za a iya horo irin horon da aka yi a wancan lokacin wanda ake cewa wato mai tsimman mara tsimman inda aka yi amfani da kafar hagu da dama ɗaya sai a ɗaurawa ɗan doka tsimma ɗaya kuma sai a bata ba tsamma saboda haka maimakon wannan da ake zuwa ana aka samu wayewa da ilimi da ganewa da horo mm. na eh, samun ilimi ya yalwata aka zo ana cewa wato left right left right mm. to a wancan lokaci ana yin mai tsimman mara tsimman mai tsimman mara tsimman eh, in an zo irin sa abin da ya shafi about da abin da ya shafi <laughs> eh, wato left right left right da kuma zo tafi ko wasu umarni duk akwai dabaru da aka amfani da su a wancan lokuta duk karkashin mm. wato ita hukuma 'yan sanda. To an samu sauye-sauye a tsarin gudanarwar eh, hukumar 'yan sanda a Najeriya ta hanyar mm. eh, dokoki, ta hanyar tsare-tsare, ta hanyar kulawa har ma dai ya kai ga lokaci da yanayi wanda aka zo mm. aka yi ma'aikata ta musamman wacce ake cewa Ministry of Police Affairs. Sannan kuma aka zo aka yi wato wata hukuma mai kula da horo da ɗauka da kuma wato ladabtarwa na wacce ake cewa to police service commission na'am to wannan duka ya faru a lokuta daban-daban a lokuta kuma wato mabambanta to manya-manyan gaggagan ayyukan hukumar 'yan sanda misali kafin mu zo warwaran zare da abawa abin da sa na ba wannan bangare na 'yan sanda muhimmanci saboda su mm. ne suka kusa da al'umma kuma su aka fi sani yau da gobe a harkar tsaro in ta taso su ne na farko duk da yake a kananan hukumomin Najeriya 773 akwai sauran hukumomi guda uku waɗanda da ta 'yan sanda suke zama hudu wanda za mu iya hmm. kira da civil defense wanda za mu iya kira da immigration wanda za mu iya kira da wato abin da ake cewa hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS. Waɗannan a dukkanin kananan hukumomi duk da yake sauran hukumomin da ya shafi yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi su ma sun yunkuro na kokarin su ga cewa sun samar da madatattun wato ofisoshi da ma'aikata a dukkanin kananan hukumomin amma dai ba su kai ga yin haka ba kamar yadda hukumar tsaro ta bangaren abin da ya shafi gidan yari da hukumar tsaro na abin da ya shafi wato abin da ake cewa masu kula da dogarawan hanya wato federal road safety commission da kuma wato hukumar nan ta nafdac da hukumar nan ta icpc da efcc wanda dukkaninsu suna cikin hukumomin tsaro waɗanda za mu yi magana sannu a hankali to idan muka koma yan sanda ana ƙoƙarin su tabbatar da cewar kafin ma laifi ya faru sun kare sun shi sannan kuma su kare rayuka sannan wato su kare dukiyoyi sannan su kare su samar wa da al'umma zamantakewa da mu'amala wacce za ta taimaki zama da al'umma din kuma a kama masu laifi don a je a yi bincike a tabbatar da yin laifin nasu sannan a gabatar da su gaban kuliya manta sabo sannan a kare hmm. ayyuka na laifuka waɗanda suke faruwa na yau da gobe don kar a ci gaba da aikata su da kuma wato kai masu hawa kamar yadda na faɗa da kuma wato yin aiki tare da sauran hukumomin can da na ayyana domin wato samar da abin da ake cewa wato tsari na tsaro. To bayan muna da hukumar da ake cewa wato 'yan vigilante tunda da haka aka fi sanin su. Nigeria eh. Security Defense Corps. su waɗannan su ma waɗansu mutane ne wanda suna ƙarƙashin ma'aikata ta cikin gida wanda ake cewa to minister of interior waɗanda akwai doka wacce aka yi ta a shekarar alif ɗari tara da sittin da bakwai wanda gwamnatin najeriya ta yi wata doka ta ƙarƙashin wato majalisar e, tarayya wanda wannan doka aka aiwatar da ita a shekara ta dubu biyu da bakwai kuma aka aiwatar da ita kuma amfani da ita wanda a mm-hmm. shekara ta dubu biyu da uku aka tabbatar da samar da wato ita ita wannan hukuma a sai kamar yadda na faɗa ita hukumar sojojin sama an samar da ita ne a ranar sha takwas ga watan afrilu na shekara alif ɗari tara da da sittin hudu. kuma mm. ana kula da al'amuran abin da ya shafi a sararin samaniya sai kuma wato hukumar nan da kula da yan shekaru da samun yancin kai kenan eh sosai Eh, sai mm. kuma hukumar take kula da al'amuran wato abin da ya shafi wato ana cewa eh, Nigeria Immigration Service su kuma wato su suke kula da al'amuran shige da fici da kuma wato lura da al'amuran bakunta da baki mm. da bakunta wanda wato Malam Idris Isa Jere yake shugabanta wacce aka samar da ita a shekarar 1963 waɗanda mm. waɗannan suna kula da al'amuran tsaro na kan iyaka da kuma harkar baki na shige da fici to harkan mm. iyaka din nan ya kamata in yi dan sharhi kafin mu zo ranar da zamu tattauna akan immigration da ayyukan su to suna kula da iyakoki da tsaro na ruwa suna kula da iyakoki da tsaro na sama suna kula da iyakoki da baki na ƙasa sauraka dukkanin waɗancan hanyoyi da sojoji suke da bangaren sojan sama sojan ƙasa sojan ruwa immigration suna da ma'ana wato hukumar kula da eh, tsaro ta fuskar shige da fice kisar bakunta kuma shaida da ake tabbatar da cewar an ba wa mutum gafaka wato rubutaccen umarni wanda ya ba shi daman ya zo Najeriya ya yi kwana goma ya yi kwana uku ya yi kwana talatin zai aiki doka ce ta ba shi dama za a iya ɗaukar shi aiki doka ta ba shi dama zai zo ya yi aiki na shekara ɗaya bayan shekara ɗaya yana son zama sama da wannan lokacin dole sai ya nemi wato abin da ake cewa izini a gurin ita wannan hukuma Ga gurin gwamnatin Najeriya karkashin wannan hukuma. To, to wannan kenan. Idan muka dubi ita wato hukumar sojojin sama, sojojin ƙasa, ita kuma an samar da ita alif ɗari tara da sittin. Wato, kaga shekara uku yake tsakaninta da hukumar sojoji ta, ta sama. Wanda wannan, wannan ita hukuma ta hmm. sojojin ƙasa, ita kuma take kula da al'amuran wato tsaro ta ƙasa kamar yadda bayani ya ya gabata sanda ne magana akan wato abin da ya shafi a sojoji to akwai hukumar tsaro ta farin kaya wacce mutane da yawa da can ba ma su santa ba wato ita mm, hukuma mm. ta kiɗa ta yi hawa ta yi gangara ta shiga kwazazzabo ta shiga mm. maloko ta shiga wato kwankwalacin kwalafucin wato sarƙaƙƙiyar e, e, canje-canje da gyare-gyare da sauye-sauye kafin ta zo yanzu halin da ake ciki ake kiranta hmm. da wato the state security service wannan wata hukuma ce wata tsarin gudanarwata eh, na harkar tsaro wani abu ne wanda yake mai kama da wato kamar yadda bahaushe yake cewa eh, eh, tana sauya salo tamkar wato hawaiya to ita ma wannan hukuma ce wacce take aikin tsaro wanda duk inda kai tsammanin za ta shigo ba ta take hmm. shigowa in kai tsammanin za ta shigo ta gabas sai ta biyo maka ta arewa in kai tsammanin za ta biyo ta sama sai ta biyo maka ta ƙasa in kai tsammanin za ta biyo ta ruwa sai ta biyo ta sama tana da mm. hanyoyi da dabaru waɗanda take amfani take amfani da su wajen yin mm. aiki tare da sauran hukumomin tsaro wanda wannan aka fi sani da suna wato abin da ake cewa wato SSS wanda mm. malam eh, Yusuf Magaji Bichi yake shugabanta amma ainihin dawowar da kasan ba ta wannan suna na state hmm. security service ko department of state security service ya faru ne ranar ga watan yuni na shekara alif ɗari tara da tamanin wato da shida to amma an samu kamar yadda na faɗa da can lokacin ana ana kiranta national security agency an kira ta kamar da sunaye daban-daban mabambanta wanda idan mun zo lokaci ya ba mu dama zuwa gaba cikin waɗannan sati da ni alƙawarin zan ɗauka in Allah ya da zan yi wato warwara da kuma hmm. wato warware zare da abawa da kuma wato eh, abin da yake tafke za mu warware shi domin 'yan ƙasa da sauran al'ummar duniya su ƙara fahimta. To akwai kuma wata hukuma ita ma ta tsaro wacce ake ce wato Economic and Financial Crime Commission. To e wannan wata hmm. wato e FCC Ah, hukuma da ke ce da take wato hana hana masu yaƙi da ciwa da da da mm. da kuma wato hana ta'annati da wadaka mm. da fancaka da ballagaza da lalatawa da wargazawa da sakewa mm. da koyewa da ɗangwashe da manaƙisa da dukiyar ƙasa. Na'am. duka waɗannan abubuwan da na lissafa duka mm. ayyuka ne da ya shafi wato ita hukumar efcc kuma wannan hukuma an samar da ita a shekara ta dubu biyu da uku wanda mm. shugaban ƙasa mai hangen nesa eh, wato mm. ƙwararre gogagge wanda ya yi fito da ƙungiyoyin hukumomi guda biyu a zamanin shi wato efcc da icpc wato olusegun obasanjo shi ne ya samar da ita wanda yanzu kuma take ƙarƙashin wato kulawa da tagomashin malam abdulrashid Eh, bawa eh, malam Rashid bawa ko da yake wannan hukuma ta sha sabata juyata da zungurata hmm. da dalalibe ta da kamo ta da hmm. lullube ta da boye da eh, lokacin shi babu hmm. da tsegumi da kinibibi da munafunci akan al'amuran da ya shafi gudanarwar ayyukan da ya kamata ta yi inda ta sha da iri iri aka dinga sa wato eh, eh, hukumomi eh, jami'an 'yan sanda suna jagorancinta wanda shi mm-hmm. Abdulrashid Bawa shine shugaba na farko ɗa haifaffe mm-hmm. wanda ita ta kyankyashe ta saka kwanshi mm-hmm. ta kyankyashe kuma ta haife shi kuma ta rene shi ta shayar da shi har ya zama ya girma ya fara kaiwa kuma balaga ta ɗauko shi ta ce mishi toto zo ka kama mm. an fara da shi to wannan kenan ita ma idan muka zo yin fallasa da da wato bankuna da bayyanarwa mm-hmm. da ganarwa da ilmantarwa da faɗakarwa da tattaunawa akan abin mm. da ake da economic and financial crime commission in Allah ya da mm. za mu yi abin da ake cewa wato warwarar zare da abawa to sannan akwai hukumar da take kula da al'amuran da ya shafi wato me zan kira ta ne National Drugs Law Enforcement Agency waɗanda take kula da hana sha da fataucin miyagun da kuma hmm. abubuwan da suka shafi haka wannan hukuma an kafa ta ne a shekara ta 1990 wato 1990 karkashin hukumar soja ta wato ina tsammani in zan iya tunawa ko ta 48 ne eh, ina hmm. sa rai kamar ta 48 ne na shekara tara da 1900 eh, a yi min afuwa in na zo zan bayyana hmm. eh, watakila ba lalle in tuna haka kai tsaye da sauri ba to saboda haka wannan eh, ita kuma hukuma ce da take kula da wato abin da ya shafi hanawa da kuma wato fatauci da sha da shigowa mm. da fitarwa kada a yi a Najeriya a ɗauka a wata ƙasa kada a yi a wata ƙasa a shigo da su da sauran abubuwa makamantan waɗannan waɗanda su ma idan wato rana ta zo ta fallasa da makaɗa da fassara in Allah ya so ya za mu yi wato zan yi bayani ɗorarre a kanta sai kuma hmm. wato national agency for food and drugs administration ita ma hukuma ce wacce ta shafi harkar tsaro wacce take hmm. kula da yanayi na wato tsaron abinci da tabbatar da hmm. cewar abin da ake shigowa da shi na abinci da kwayoyin magani da sauran abubuwa irin waɗannan wato hukuma da ke kula da tsafta da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa. abinci da magunguna wanda wannan ko suna karkashin wato sa ido na ma'aikatar lafiya ne wato dukkan waɗannan dakta su kansu wannan hukumomi da ka faɗa eh, musamman guda biyun nan na baya bayan nan da ita wannan ta hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da wannan ta kula da inganci da lafiyar abinci da magunguna duk suna da mm. alaka da batun da ya shafi tsaro so san gaske kuwa so san gaske kuwa idan muka zo in muka zo ɗaukan warwara da duba ayyukan da ofishin mai ba shugaban kasa shawara a al'amuran tsaro yake daga hmm. nan ne al'umma za ta iya gane zan yi bankada zan yi fallasa zan yi hmm. tonan sirili zan yi tsirara zan yi warwara zan ganar zan aiwatar hmm. zan bayyanar da bayanai waɗanda mutane za su gane inda waɗannan hukumomi suke da alaƙa da hukumomin tsaro da harkar tsaro kuma na mai tabbatar maka da cewar yanzu bari baka misali idan Najeriya ta kasa idan ofishin mai ba shugaban kasa. shawara ta fuskar tsaro duk magani da za a shigo da shi Najeriya hmm. kafin wancan kamfanin da zai yadda ya yi wannan maganin da za a siyi cinikayyar sai ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara ta fuskar tsaro sai ya samu wanda zai shigo da waɗannan magungunan ko da kamfanin da zai yi shi a wancan ƙasar saboda Najeriya sai ya zo hmm. Najeriya ya samu wata takarda da ake ta sahalewa daga wani ofishin wato mai ba shugaban ƙasa shawara haka nan ka mm. dubi kayan abinci Najeriya tana so masara mai yawa daga kasashen South Africa da sauran kasashe makamantan waɗannan kamar yadda muke mm. so an kama mai yawa daga ƙasar Rasha da ƙasar Ukraine to waɗannan kasashe in babu waɗannan hukumomi wanda ya shafi mm. kamar wato ita hukumar kula da eh, ingancin abinci da kuma kudawar shi ina tabbatar maka da cewar za su iya aiko da abinci mai guba wanda zai iya kashe 'yan Najeriya a cikin kwana uku. Haka zalika idan zan iya tunawa ko lokacin da aka yi wato ainihin wannan annoba ta corona sanda za a mm. kawo magani a gwaji kusan za a iya cewa ai an danka shi ne ga ita kanta wato ainihin hukumar kenan ta wato ainihin NAFDAC kenan. Eh ai akwai akwai ofishi ah, wato mm. kowace daga cikin waɗannan hukumomi da <clears throat> muke magana a kai <clears throat> daga kan sojan sama sojan ƙasa sojan ruwa 'yan sanda Uh, EFCC da hmm. su National Drugs and uh, uh, for, National Agency for Drugs and Food Administration and Control da su Law Enforcement Agency da su wato prison da su immigration da su civil defense da su road safety ai dukkanin su suna da ofisoshi waɗanda hmm. suke zaunannu a ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara. a dukkanin hukumomin tsaro da ake da su suna da abin da hmm. ake kira wato eh, dex officers ma'ana wato eh, ofisoshi na musamman waɗanda suke zaune dalilin waɗannan wato hukumomi to da hmm. yake eh, idan muka duba misali ita professor adeyeye za ka ga ita shugabar nafdak za ka ga cewa hmm. tana yin wani program a nta da kuma ait wanda ake sawa ta waɗanda ya labarai a kowane sati kuma ana gabatar da su waɗannan abubuwa za ka tana mm. kawo alaƙar abubuwan da ya shafi wato tsaro wannan wani mm. shiri ne wanda koda ya wuce ni ina bin shi mm. ta YouTube kuma ina karfafa 'yan Najeriya masu kallon mu da sauraron mu da ma ko ina sun mutane suke a duniya masu kallon mu da sauraron mu da cewa su rika bin ita wannan Professor Adeye domin wato ta san ta kware ta goge da sanin aiki kuma tana ilimantarwa tana ganarwa tana fito da abubuwa masu matuƙar muhimmanci na irin abin da ya shafi wato kamfanonin da ke eh, samar da waɗansu abubuwa a cikin gida harkar da ya shafi tallace-tallace harkar da ya shafi rarraba su kansu magunguna da abincin da sauransu da dokoki da ake kafawa da gyare-gyare da ake wa dokoki da irin abubuwan da majalisar ƙasa da majalisar dattawa suke yi dangane da eh, wato ƙara inganta al'amura da ayyuka na wannan hukuma. To hukuma ta gaba da zan faɗa ita ce wato Independent Corrupt Practices uh, Commission wacce wato ita ce ake cewa wato ICPC. To ita kuma mm. wannan hukuma uh, wato ita ma uh, General Olusegun Obasanjo shine ya samar da ita a shekara ta a ranar 29 ga watan Satumba na shekara ta dubu kuma uh, wato an samar da ita wannan uh, wato shugabanta na fari ina tsammani in zan iya tunawa kamar wato Bolaji wa yake da suna? To na dai manta amma dai Bolaji wani abu haka. Eh shine kaman yanzu Justice Akande Eh Justice Akambi shine aka yi gabatar abin nan shi Bolaji shine shugabanta na yanzu. Shi kuma Justice akande shine ya fara zama wato shugabanta na farko. In na zo warwara da bayanai zan dora kai. Sojojin ruwa an fara samar da hukumar sojan ruwa a shekarar alif ɗari tara da wato hamsin da shida wanda yanzu ah, awal zubairu gambo shine hmm. yake shugabantar ita wato wannan hukuma na'am to sannan ita wato federal road safety co wato su dogarawan hanya waɗanda su hmm, kuma samun da eh, dokokin hanya wanda aka samar da su a shekarar alif ɗari tara da tamanin da takwas wanda wato take da shugaba na ruko. wanda shine hmm. dauda ali bayan da shi ko eh, marshal wancan ya sauka to ita kuma tana kokarin ilimantarwa da ganarwa da fadakarwa ga direbobi da masu tuki a hanyoyi a manyan hanyoyi da ƙananan hanyoyi da kuma kokarin samar da wato inda hanya ta cushe su yi kokarin wato samar da dabaru da kuma tattara bayanai da abin da ya mm. shafi ka'ida da doka ta aiki da kati wanda ake bayarwa wanda ake cewa to drivers uh, license kuma kaga ya hukumar federal road safety ko tana karkashin kulawar kulawa da sa ido ne na da sakataren gwamnatin tarayya ba wata mm. daga cikin hukumar tsaro mai cin gashin kanta ba amma kuma haka suna da dex officer a kusan mm. dukkanin ma'aikatan tsaro da kuma musamman ofishin mai ba shugaban kasa shawara ta fuskar tsaro. To, dakta, tuni mun kusa ko in ce ma mun ne ka'idajjen lokacin da shirin yake da shi, to amma hmm. za mu yi afuwar masu sauraro su ƙara mana ko da minti biyar ce a musoma wato ainihin ƙoƙarin ƙarƙarewa hmm. kafin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Dakta cikin 'yan hmm. mintuna da me za mu ɗan ƙarƙare kafin biyo masu sauraro albishir na eh, sati mai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. To akwai hukumar custom akwai hukumar eh, wacce ake cewa correctional service uh, sannan kuma kamar yadda na ambata akwai ƙarin waɗansu hukumomi waɗanda hmm. misali akwai Defense Intelligence Agency, Central hmm. Intelligence Agency, National Security Agency, uh, Federal Bureau of Investigation, uh, Office of the National Intelligence da kuma wato Office of Naval Intelligence na magana a kansu, akwai National Reconnaissance akwai national geospace management agency ita ma hukumar tsaro ce akwai coast guard waɗanda suke kula da wato zafafan zarata masu hange hanji wanda suke kula da al'amuran abin da kuna na ruwa akwai wato air force intelligence agency akwai military intelligence ko da sauran makamantansu to ina son masu eh, kallama da sauraronmu da kuma waɗanda suke bibiyanmu su kasance wato masu bin diddigi da kuma aiko mana da tambayoyi ko da tsakanin shirin zuwa shiri ne domin zai yi kyau ya zama muna ba da wato ko da minti goma sha biyar wanda za mu ba da dama ga mutane su shigo cikin shirin kuma watakila su gabatar da tambayoyi mu ba su amsoshi wanda ina sa ran wannan zai ƙara taimakawa wajen ƙara fahimtar al'amuran da kuma gane cewar Na'am, to eh, zan iya cewa tuni kusan network ya rike mu. Da ta kasa kuma muke kalubalanta ta har gobe shine kin yin abin da ya kamata. Muna da zaratan hukumomin tsaro da tsare-tsare mm. na tsaro da dubban miliyoyin tiriliyoyin daloli da biliyoyi waɗanda aka kashe harka tsaro, amma rashin kulawa da yin abin da ya kamata, san da ya kamata shine abin da ya sanya wato aka samu eh, gazawa wacce ta sa ya zama wani abu mai matukar wahala wanda yake gazaba da damar wato aiwatar da abin da ya kamata a samar da ƙasar ta zama ta samu wato tsaro wanda ya kamata amma ina jaddadawa al'umma da su sani cewar hatta da wanda yake tafiya a cikin unguwa da kuma wanda yake tuka babur a kan titi zai to misali daga kundi zai je kofar nasarawa ko daga kofar nasarawa zai je fanisau ko daga fanisau zai je gogo ko daga ungogo zai je munjibir ko dan bata ko kuma daga mm. nan je kazaure ko kuma zai je bici ko daga bici zai je gwar zai je rogo ya je karaye ko kuma daga mm. kano zai je katsina ko daga kano zai zo zare ko ya je kaduna ko daga kaduna zai je abuja kowa a mm. irin yanayin duk da ya samu kanshi da daddare ne ko da rana ne akwai gudunmuwa wacce ko da gwamnatin malam muhammadu buhari ta dawo za ta yi da gaske ko ma wacce irin gwamnati ta samu sauyi kuma za ta zo da kuɗaɗe da cewar za ta iya yin ayyuka na tsaro a samar da jami'an tsaro to dukkanin yanayin halin da kake ciki akwai hmm. gudunmuwa da wato a wani abu da ya kamata ka yi wanda zai bada tallafi ga al'amuran tsaro to ina ganin zan takaita sai idan Allah ya kai mu kamar da alkawari da izinin Allah in Allah ya bamu aran numfashi da ganin lokaci in Allah ya yarda zamu mu ɗauki sati tara zuwa goma sha ɗaya za mu yi wa waɗannan hukumomi ashirin da bakwai eh, zazzagar wato buhu irin abin nan da ake cewa wato za mu yi warwara za mu yi fallasa hmm. za mu yi tono za mu bankaɗo za mu yi bayanai za mu ba da eh, tarihi da kuma wato tsatsagar iyakokin da juna suke da juna domin al'umma ta ƙara faɗaka ta ƙara fahimta kuma ta san cewar waɗansu hukumomin ma a nasa akwai hmm. waɗanda sun kai manya-manyan mukamai na ilimi amma ba su ba kuma ko da sun san da su wataƙila ba san ayyukan wataƙila kuma ko da an san ayyukansu ba a san cewar ya kamata malamai na iya ziyartar su fada-fada coci na iya ziyartar su ƙungiyoyin mm. matasa da ƙungiyoyin ɗalibai suna iya ziyartar waɗannan hukumomi domin ƙara sanin hanyoyin da za su iya yin aiki tare don ba da gudunmuwa a harkar samar da tsaro a Najeriya da kuma wato yankin Afirka ta yamma da yankin Afirka mu gaba ɗaya da ma duniyar baki ɗaya da wannan nake cewa muna godiya kwarai da gaske na kuma kuma masu kallon mu da bibiyar mu a za ku iya kasancewa da mu a koda yaushe a tashar mu ta wato ainihin YouTube Mikiya TV a sai ku je ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku a duk sanda muka wato ainihin daura sabuwar ɗauka da kuma wato ainihin sanar da ku da duk sanda muka ci gaba da gabatar da wannan shirin haka zalika muna nan a shafin Facebook wato ainihin media tv haka zalika ku danna mana like sannan ku danna alamar follow domin samun wato ainihin sahihai kuma ingantaccen labarai a koda yaushe wanda kamar yadda muka somo tattaunawa tun da fari da Dr. Yahuza Ahmad Getso shugaban kamfanin Eagle Security Eagle Integrated Security and Logistic, Company da ke babban birnin tarayya Abuja a kuma masani mai bincike da sharhi da fashin baki kan lamuran tsaro a Najeriya. sunana Ibrahim Salisu nasu na kasance da ku a wannan shiri a kuma nake cewa ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe idan Allah kai mu sati mako mai zuwa za mu za mu ci gaba da wato ainihin kasancewa da ku a nake cewa mu kwana lafiya